Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye a kan mitoci tara da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da hantsin ranar yau Kirsimeti da fatan ana kan shirye-shiryen harkokin ibada da kuma shagulgulan Kirsimeti lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da gabatar muku da wannan shiri. Kamar kowace ranar Kirsimeti, yau shirin namu zai raja'a ne a kan gaishe-gaishen Kirsimeti. Amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya ko makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ta shirya wa duk gorin sallar Kirsimeti da Koriya ta Arewa take barazanan bata a daidai lokacin da tattaunawar nukiliyar su ta citira kila dai zan samu kyakkyawar kyautan gilashin fure saboda na nuna adawa ga gwajin makamai masu linzami in ji trump yana faɗa wa manema labarai koriya ta arewa ta kira ga amurka ta amince da wasu abubuwa a tattaunawar nukiliyar ta kuma yi kashedi a farkon wannan wata cewa za ta sa kafar wando guda da amurka kuma ta aika mata da kyautar sallar kirismeti tun a cikin watan fabrairu ne tattaunawar nukiliya ta ci tara yayin da koriya ta arewa take nema a ɗage mata takunkumai kafin ta shafa ma huskanta toka ta gwada karfin nukiliyar ta matakin da tuni amurka ta yi fatali da shi rundunar tsaron farin kaya a najeriya ta sake sambu da suki tsohon mai bada shawara akan tsaron kasa bayan ya kwashe shekaru hudu yana tsare jiya talata ne dai hukumar tsaron farin kayan ta sake shi bayan wani umarni da ta samu daga gwamnatin tarayya Antoni Janar kuma ministan shari'ar gwamnatin tarayya Abubakar Malami ne ya ba da umarnin sakin tsohon mai ba da shawara a kan tsaro da ma wani ɗan rajin kawo sauyi Omoyele Sorowi. A wata sanarwar da ministan shari'a Malami ya sanya wa hannu na cewa sakin su ya biyo bayan beli ne da kotu ta ba mutanen biyu. Sashen Hausa da muryar Amurka ya tattauna da sambo da soki bayan an sake shi inda ya bayyana matakan da yake niyyar ɗauka nan gaba. Alhamdulillah ba abin da ke damuna cikin ikon Allah ba abin da ke damuna. To yanzu ka samu iyalinka cikin koshin lafiya kuma. Kowa cikin lafiya alhamdulillah. To ranka shi yanzu menene kiranka ga ita gwamnatin tarayya ita kuma? gwamnati ya yi ba shirin da za a yi mata ina ta dai ta san komai da ake abin da ya faru da mutum duka a rayuwa abin da Allah ya tsara shi ne ake ba wani abu face wannan abin da Allah ya tsara rashin sani ko rashin tawakkali shi ke sa mutum yana wahalar da kansa ka ɗauka wane ya yi ma kaza ko shi wane ya ɗauka yana da yi ma kaza ba haka yake ba duk abin da Allah ya tsara haka zai yi yi kamar da kace na ɗauki lokacin shekara hudu na gama yau sun kare na fito Allah kaɗai ya san abin da ke tafe gobe ba wanda yake ke wannan ba wanda ya sani to kawai kowanne abin da za a tafi adalci kowa yana zuwa wanda yake zuwa masallaci juma'a kullum in dai musulmi ne yana zuwa abin da ake zuwa ma kullum liman ya kudu da yana muku magana ku yi adalci ku rike gaskiya ku yi adalci ku rike gaskiya to wannan akwai dalilin da ake wannan a saurare shi a saurare shi to yanzu zaka koma domin ka ainihin gabatar da hujjojinka ga kotu cewar wannan abubuwa da ake tuhumar ka ba gaskiya ba ne. sai eh, dama ai ina zuwa kotun abin da ya hana zuwa wannan akan an ce a sake ni da a sake ni wani ce to duk lokacin da gwamnati ta gani za mu ci gaba da shari'a to ni dama a shirye nake akwai raɗe-raɗi da ke nuna cewar zaman kasancewar lokacin da aka yi juyin mulki na shi shugaban kasa Buhari shi yasa kai ka kama shi kuma yanzu shi yasa ake mai da martani kai ma a kanka eh to dai wannan ni ban da sanin wannan ni abin da na sani abin da Allah ne ya kaddara shine ya faru ba wani abu to babu wani takun saka tsakanin ka da shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ni dai ba na takun saka da kowa ba na fi karin haka na inda ina takun saka da kowa saboda su kike na a hirarsa da abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC tunanin samun gudanar da bikin kirsimeti cikin lumana a hong kong a jiya talata ya zama labari bayan da 'yan sanda suka zuba wa masu zanga-zanga barkonon tsohuwa yayin da su ma masu zanga-zangar suka cinna wuta a wurare da dama a fadin birnin lamarin da ya sake tado da tashin hankalin farar hula na tsawon watanni shida an gudanar da manyan tarukan jama'a a kasuwanni da kuma wurare da jama'a ke gudanar da harkoki na amsa kiran da aka yi a kan yanar gizo domin bayyana kin jinin gwamnati da kuma kira ga tabbatar da demokaradiyya zanga-zangar kin jinin gwamnati a hong kong da dokar mika masu laifi ga china mai cike da rudani ta haddasa ta shiga wata na bakwai kana bata da alamar karewa masu zanga-zangar sun ce ba za su ja da baya ba har sai gwamnati ta biya bukatunsu a siyasance da suka hada da gudanar da zaɓe da kuma gudanar da bincike akan cin zarafi da 'yan sanda suka yi wa mutanensu shugaban amurka donald trump ya ceceki 'yan majalisar democrat akan batun tsige shi a jiya talata a daidai lokacin da ake ci gaba da kai ruwa rana akan shari'a tsige shi da majalisar dattawa za ta yi ba su yi mana adalci ba amma yanzu suna neman a yi musu adalci a majalisar dattawa in ji trump yayin da yake magana da manema labarai a wurin shakatawan mara lago a florida trump ya mai da hankali musamman ne akan kakakin majalisar wakilai nancy pelosi akan dakatarwar sai baba ta gani game da aikewa da daftarori guda biyu zuwa ga majalisar dattawa mai rinjayin republican domin gudanar da shari'a ya ce tana kin duk mutanen da suka zaɓe ni da ma jam'iyyar republican ya ƙara da cewa pelosi tana cutar da ƙasar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tare da ɓata lokaci ba za mu koma gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da maimaicin gaishe-gaishen Kirsimeti. Let it be Christmas everywhere In the hearts of all people both near and afar Christmas everywhere Feel the love of the season wherever you are On the small country roads lined with green mistletoe Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2019 lami lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah ya duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Krismasi ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, tumahuje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro bibahasumbaho ibyishimo bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye yerusalemu ni telamizi ya gata ina kawo gaisuwan christmas ga waɗannan dangi da iyali ina farawa da ibrahim audu bakwai babban ɗa ina gaida mani ɗan birni da iyalinsa ina gaida tasin heniya gata ina gaida roda Mika gata, ina gaida Yohana B. Garba, ina gaida iyalin juma duka baki ɗaya, ina gaida Bawa Umaru da ikkilisiyar mararraba kankara, ina gaida Abdulkarimu kafinta, ina gaida Nali B. D. Dumbulum da iyalinsa da ikkilisiyar ta ruwan sanyi, ina gaida Nuhu Nazari. da abokan aikinsa. Ina gaida Musa baban da Bora. Ina gaida Ruti Yahaya daga Gani. Ina gaida iyalin Idi da iyalin duka. Ina gaida iyalin Musa Bahago. Ina gaida iyalin Musa Adamu. Ina gaida iyalin kuka sheka. wato su binta yahaya ina gaida su salamatu da da mai gidanta da iyalinsu da su sami baban salo da iyalinsa ina gaida dukan uwa da abokan arziki allah ya maimaita mana ya sa mu ga na baɗin baɗaɗayen ya yarda mana sunana Reverend Akila Adamu ina nan Buwe uh, a Maryland, a United States of America. Ina gaida ECWA Executive da kuma staff na Discipleship Unit ECWA Headquarters a Jos. Ina gaida abokanina su Reverend Chris Daria, Reverend Inuwa, Sajo Ngoma, Reverend Levi Nyamson, Reverend Samson Muria da kuma Reverend Likita Musa wanda yake illona. na. ina gaida wasu abokanai na da muka yi girma tare timothy shaman solomon duniya friday uh, ali ina kuma gaida abokanai na mutanen kunye kate a lamingo jos ina kuma gaida mahaifina jerry adamu da surukaina ina kuma gaida dr garba jikanshi da secondary school mate nawa yana malami ne a tafawa balewa bauchi wayannan na gaishe su na musu fatan alheri a yi christmas lafiya allah ya barkaci mu duka ni ce ruth iliya daga new jersey barka da Christmas ga iyayena dara amingo minti rambusa ya'yana gimbiya da mai gidanta kelengwe linda da mai gidanta tukuma parandu tabita elizabeth christie gloria samuel moses da madakai yanwaine na sarah chris bulus bature da iyalinta toma minti da iyalinsa naomi olorun dare da iyalinta emmanuel minti da iyalinsa deborah marshall da iyalinta dauda minti da iyalinsa jesse mr chijoke oyewunci dr ijeoma ezeife da diyarsu zimuzo ezeife oyewunci da ita mama benes oyewunci pastor na ecclesia na reverend jeremiah da da mataimakinsa pastor bandoma duka membobin bishara 2 ekwa church genta jos matan zumuntan jos dcc a karkashin shugabanci regina tumpan na muku barka da kirsimeti ina kuma barka da chris mete da maryamu joseph rahila mija george bawo nuhu mai gari john lenge victor dinka cecilia yam emmanuel akpan dominic ingomajak da iyalinta hadiza frank tadi sarah fajok amina fajok jacob gandu ruth ishaya joyce da kuma tise dan ladi a yi buki lafiya. Gaisuwa Kirsimeti daga bakin Briska Garba Umaru da zuwa ga Nehemiya da Mika Iliyagata da iyalansu. Ina gaishe da Reverend Dr. and Dr. Mrs. Ibrahim Bakari. Ina gaida Reverend Stephen Fanyan Baba, President na Ekuwa da iyalansa. Ina gaishe da Mama Dalhatu, yara da jikoki. dalhatu abdu ina gaishe da reverend and mrs benjamin kamshuwak ekwa yutan hausa ina gaishe da reverend and mrs joseph gunat ina gaishe da pastor and mrs francis phillips ina gaishe da elder and mrs stephen ogo a kwanga ina gaishe da dukan iyalin members na Gospel Church Utan. Ina gaishe ta da dukan Widows Fellowship na Utan LCC. Ina gaishe da Mr. and Mrs. Ilya Obadaya. Ina gaishe da Mama Dinatu Umaru, Maman Zainab. Ina gaishe da Baba Garba mai gaskiya gidan kwara tsiga. Ina gaishe da Mr. and Mrs. David Juris. Ina gaida mama Rebecca Turaki, ina gaishe da Mr. a Mrs. Sule Auta, ina gaishe da dukan iyalin Baba ɗan Juma gata ‘ya'yansu da jikokinsu. Ina gaishe da Mr. a Mrs. Musa Adamu Koli da ‘yan uwansa. Ina gaishe da mama Tabita Sanda Isa da iyalanta. Ina gaishe da iyalan baba daniel marama binawa 'ya'yansu da matayensu duka ina gaishe da mama saira mabira da yaranta da jikokinta ina gaishe da 'yan uwa daga gidan idrisu galadima duka ina gaishe da mr and mrs john umaru ina gaishe da reverend and Mrs. Muhammadu Dan Amarya, ina gaishe da dukan mawakan Jos DCC Choir da fata an yi Christmas lafiya. Ina gaishe da Reverend and Mrs. Joshua Aku, ina gaishe da Reverend and Mrs. Ishaya Garba a Utan. Ina gaishe da Mr. and Mrs. Jimmy Ajayi, ina gaishe da Mr. and Mrs. Nuhu Sama'ila Nazari Tsiga gidan mai kafi. Ina gaishe da gidan ɗan binni. Ina gaishe da Mr. and Mrs. Yakubu Gidado Bazata. Ina gaida Dr. and Mrs. Musa Ɗankyau. Ina gaishe da Simon Bala Arin da amaryarsa. Ina gaishe da Dr. and Mrs. Tiga Kasin. ina gaishe da Reverend and Mrs. Ibrahim Kasim. Ina gaishe da babban yaro na matawallan ruwan sanyi barista Yakubu Salibawa da iyalansa da 'yan uwansa duka. Ina gaishe da members na A Gospel 3 a fata. yawa. Satiyawa. Sunayenmu Emily Azilkwa da Zarni Pukuma. Daga Kuvahang a karamar hukumar Hong a jihar Adamawa. muna nan a eh, america a jihar Maryland. Muna mika gaisuwan Kirsimeti zuwa iyalinmu da al arziki a Nigeria. Muna gaida Reverend Alfred Pukuma, sibia skibia da iyalanta, Sidida da iyalanta, Shilni da iyalanta, Suda, Zamari da Ephraim. Muna gaida Malam Benson Jelani da iyalinsa malam johnson pongri da iyalinsa malam sa'idu cbn da iyalinsa sanin likita na gombe 2 clinic antisusuti da kukuya da amina malam elf na carpet grass a hong malam mummuni da sauran abokanin arziki a nan carpet grass hong ishaya kushu da iyalinsa albert wilberforce da iyalinsa commander sam gatwa da iyalinsa uh, justice nathan musa da iyalinsa da duka dai abokanin arziki muna muku gaisuwan kirismeti a yi kirsimeti lafiya barkan mu da warhaka. Sunana an Gata na makaranta a Calvin University Grand Rapids, Michigan. Na kawo gaisuwan Kirsimeti ga mamana da babana, Mrs. Tasi Gata da Mr. Nehemiah Gata. Na kuma kawo gaisuwa ga iyali na da late baba Iliya Gata da late baba James Gitama kuma yana kawo gaisuwa ga duka abokaina. Allah ya barkace mu duka ya bi tare da mu. Ice mai suna Jummai Linda Mama Comfort. ina miƙa gaisuwan kirsimeti zuwa ga ekuwa church kafin tafawa bauchi da dcc na bauchi gaba ɗaya ina gaida sunday school department na bauchi dcc gaba ɗaya ina gaida malaman sunday school na lcc bayara gaba ɗaya ina gaida malaman sunday school na ekuwa good news church bauchi da dukan mutanen Equa Good News Church. Ina gaida Pastor Likita Mantau a Katsina. Ina gaida Mama Biba James da mai gidanta da yaranta da jikokinta a warji. Ina gaida iyalin baba Reverend Tambaya Jibrin duka da yara da jikoki. Ina gaida eh, iyalin Baba Shawulu a warji. Ina gaida adda metron ganye a Bauchi da iyalinta. Ina gaida yaran Sunday School duka na Bauchi DCC. Ina gaida foston Equa Church Abubakar ta fawa balewa Estate. Da fatan duka an yi Christmas lafiya. sunana sunday bitrus secretary na kasa gabaki ɗaya na zumunta a nan birnin washington dc a amurka yau na isa da sakon gaisuwan kirsimeti ga mr bitrus peter ambashim na isa da sakon gaisuwa ga dr ahmed eh, amese alaga haka kuwa ana isar da sakon gaisuwa ga jibril sabo kyana ina ba da sakon gaisuwan kirsimeti ga dalibai wanda suka yi karatu a babban kwalej na kyafi gwamnan kwalej kyafi haka kuwa ina isar da zafin gaisuwa ga dalibai wanda suka yi karatu a jami'ar ahmadu bello university zaria musamman wayanda suka yi karatu international studies haka kuwa ina isar da sakon gaisuwa ga dr simon agwale da sakon gaisuwa na musamman ga mr emmanuel ibi wanda ke lafiya haka kuwa ina isar da sakon gaisuwa ga malam abubakar umar wanda ke aiki a msh haka ko sakon gaisuwa ga malam faruk suleiman na usaid da sakon gaisuwa ga malam nathaniel gana audu wanda ke inec da kuma sakon gaisuwa ga malam liman audu haka kuwa ina isar da sakon gaisuwa ga dr ezekiel gomes sakon gaisuwa na kirsimeti ga dr ibrahim khalil sakon gaisuwa na kirsimeti ga dr moses arigu sakon gaisuwa na kirsimeti ga zuwa gare dakta na wani aboki na nawika a lafiya sakon gaisuwa kuwa na musamman ga abike dabiri haka kuwa na ba da sakon gaisuwa na musamman ga shugaban da gwamnan jihar nasarawa injiniya ee sule da mutanen nasarawa da fatan hutun kirsimeti lafiya da ku da iyalanku barkamu da warhaka ina fata mu yi kirsimeti lafiya na son ya amfani da wannan lokaci na gaida babana a likita ibisi na gaida uwata igwe ibisi da kanne kannena ibisi ana jetro andrew honorable simon teresa da iyalansu duka na kuma gaida kawuna samaila ibisi da iyalansa da fata kowa ya yi kirsimeti lafiya na kuma son gaida abokanemu elda wazo dr daniel dr nuhu elda ishaku bukwada elda nyaba dr pokop da iyalansu duka na kuma gaida babbar kawata deborah da nasa da 'yan uwanmu a equa headquarters da kuma equa plateau church da fata duka mun yi kirsimeti lafiya ubangiji ya bishe mu ya kuma mamaita mana Ni ce elizabeth garba lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe hudu da rana agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama bari in bi sahun sauran mazauna Amurka wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa rana ita yau idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah ba mu lafiya a ƙasashenmu ya kuma rufa mana asiri ya sa mu gama da duniya lafiya. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga aminai na ambasadar Jimba da iyalansa Mr. Mrs. Obadiah Tohamded da iyalansa Victoria Magid, Gladys Mamma, Professor Grace Estron, Professor Christiana Bess, Ann Samci, Giljab Abraham, James Manok, Bazata International, Ladi Big John, Ishaya da Laraba Kure mrs janet ajege mrs fara malam da iyalansu duka da kuma dukan yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambato da ɗaya-ɗaya ba da fatar an yi kirsimeti lafiya yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jami'an ɗakin library da kuma malam sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama isa almasihu da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada Shalom. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace, and let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air, let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year, and let it be Christmas, Christmas everywhere. To a gaishe ki, masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wasu tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa da Solomon Abbo da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa kowane lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.